الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون سكن دمجي يكيد دامر داود ما dawo ساعة saki biyu ne shi ne ya saki sannan ya dawo da ita sannan ya ƙara saki sannan ya dawo da ita bayan waɗannan saki guda biyu to ko dai ya riƙe ta da igiyarsa ta kyautatawa ko ya sake ta saki na uku tare da kyautatawa a gare ta da ba ta haƙoƙinta baya halitta a gare ku ya ku mazaje ku karɓi wani abu daga abin da kuka ba matanku na sadaki sai dai in matar ba ta son mijinta saboda halayensa ko halittarsa kuma miji da matar suna zaton saboda wannan ƙin ba za su iya sauke haƙƙin juna ba to sai su bijirar da halin da suke ciki ga waɗanda suke da alaƙa da su ta kusanci da waninta idan waliyan sun ji tsoron ma'auratan ba za su iya ba juna haƙƙin auratayya a tsakanin su ba to babu laifi a su macen ta fanshi kanta da dukiyar da ta ba mijinta don ya sake ta waɗannan hukunce-hukunce na shari'a su ne rarrabewa tsakanin halal da haram don haka kada ku ƙetare su duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah tsakanin halal da haram waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar kai su ga hallaka da bijirar da su ga fushin Allah da azabarsa.